بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين Dukan godiya ta tabbata ga Ubangiji Maɗaukacin Sarki, tsira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta, annabinmu, manzanmu, mu mai mana tarbiyya. Allah ka raya mu a kan sunnarsa, ka ɗauki rayuwanmu muna bin tafarkinsa, ka tashe mu a cikin magiyansa, ka shayar da mu alkautararsa, da alayensa da sahabbansa, da waɗanda suka bisa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. A yau alhamis takwas ga da ula hijiran manzo Sallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da talatin ga watan goma dubu biyu da ashirin da biyar miladiya yau ma Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril rahimahullah wanda aka fi sani da masallacin Turayan nan ajiye cikin garin Kano a wannan darasi namu na ɗari da tamanin da bakwai cikin wannan littafi na sharhul usulis salata wanda Muhammad bin Abdul Wahab ya wallafa littafin sana al usulul salata sannan Muhammad al-Hassan al-Misri ya musu sharhi dan bambanta ba muna cikin al-aslu salis asali na uku daga cikin asalai guda hudu da aka yi wannan littafin domin su asali na uku shine sanin manzanmu manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muna cikin sirar yadda da'awa ta fara satin da ya gabata mun yi magana akan cewa mutanen madina mutanen yasrib su saba'in sun taho aikin haji domin gana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma shirya yarjejeniya yin hijirarsa ta komawa zuwa gare shi an muka faɗa cewa sun yi alkawari za su haɗu a akaba ayyamus tashrik a kwana uku ɗin nan za su haɗu rana ta tsakiyar kwana uku inda tsakiyar kwana uku zai zama ranar sha biyu ga wata kenan za su haɗu tsakanin kusa da ba sani wajen jifa ta biyu su saba'in ɗin aka umarce su da su taho suka tashi da tsakar dare suka bar iyalansu suka taho a ɓoye suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam to nan za mu tashi ƙala. sai ka'ab ya ce ma'ana da shi'ibi sai muka taru a shi'ib ne zaga ɗin nan tsakanin dutse da dutse muka taru a kusa da zamra tul'akaba nan nan zuru Rasulallah sallallahu alaihi wa bayan su saba'in ɗin nan sun haɗu suke jiran isowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta ja'ana hasar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo mana wa ma'ahu yawma idin ammuhu al-abbas ibn abdul muttalib a wannan ranar a wannan lokacin sai ya zo tare da baffansa abbas bin abdul muttalib wa huwa yawma idin ala din qaumi a wannan ranar abbas bin abdul muttalib yana kan addinin mutanansa, mutanen makka kenan illa annahu ahabba an yahdura amra ibn akhihi sai dai yana so ya halarci al'amarin dan dan uwansa wa ya tawassaka lahu domin ya samu nutsuwa da inda zai yi hijira din kuma ya samu nutsuwa da abin da zai yi din to shine yazo ya same shi kaga Abbas bin Abdul ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taho tare da shi domin ya samu nutsuwa kuma ya samu aminci daga wajen mutanen Madina tunda Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake garin Makka kare su da tsaya musu da hana a cutar da su duk suna kan Abbas bin Abdul Muttalib a matsayinsa na ɗan ɗan uwansa mai rufansa shi ya ɗauki wannan zumunci da wannan kusancin da yake da shi yana kare manzo sallallahu alaihi wasallam to yanzu kuma ga wasu mutane za su ɗauke shi su tafi da shi madina idan suka tafi da shi madina to kaga yanzu kare shi da tsaya mushi ya ya faru a kansu kenan ya zama a kansu su za su tsaya mushi su za su yi mushi komai to tunda zai sallama musu al'amarin karewa da ba da agaji gare su to ya kamata ya zo a zauna da shi har ya samu nutsuwa da amincin da zai iya barin mango, sallallahu alaihi sallam ya koma su. kuma tare da cewa da al'adar larabawa in ya hijira ya fita yanzu ya zama ba san makka ba tunda ya yi hijira in ya dawo kuma wata musiba ce ta masifa daban to kas kuma ya je san su kasa tsare shi din kuma dawowarsu ya zama tsohon rigima kuma ta musamman Don an ana ganin ka a laraba kana ɗan gari yayin da kai hijira ka fita yanzu kuma daidai kake da bako wani ko a hanya za a iya ma komai domin yanzu ba ɗan garin ba ka da wannan alkawarin da ahadin na riƙe ka da ake da afai to shi yasa ya biyo manzala sallallahu alaihi wa sallam domin ya samu nutsuwa akan waɗanda zai dankawa amanan su gaba da taimakon manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace falamma jalasna yayin da muka zauna kanal abbas bin abdul muttalib awwala mutakallim sai kasance shi bakon manzo sallallahu alaihi wa sallam abbas bin abdul shine farkon wanda ya fara magana faqala ya a al-khazraj yace ya ku taron khazraj قال يتي وكانت العرب مما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرة domin laraba sun kasance garin madina ya suna faɗan musu in za su musu magana suna cewa suna kiran su da khazara duk da yake ausaha wa khazara da ha inda madina kabila biyu ne akwai kabilar ausi akwai kabilar khazara amma saboda kabilar khazara ita ce mafi rinjaye ko a bai'ar da aka yi kusan su ne duka mutane uku ne kawai daga auki sauran mutum sittin da bakwai duk daga kazara suke sun fi yawa sun fi mutane masu girma sun fi sharafi to shi yasa laraba in za su ambace su suna haɗe su sai su ce kazara su kira su da suna kazara wannan ba yana nufin ba wai 'yan kazara ne kawai a'a har ausu su shi yasa malam ya ce mana ausu da kazara ausaha wa kazara jaha da ‘yan ƙabilar auki da ‘yan ƙabilar hazarat duk ana kiransu da suna alhazarat ya ce ina muhammadan minna haitu kad alimtum abbas bin abdulmutalib ya ce manzo sallallahu alaihi wa daga cikin ne ce, kamar yadda kuka sani wa qad mana'nahu min na, mimman huwa ala mithli ra'ayina fihi mun kare shi daga mutanenmu sun kasa cutar da shi sun kasa kashe shi sun kasa yi musu wasu abubuwa na munana wanda suka wuce gona da iri sun kasa yi musu mimman huwa ala ra'ayi ra'ayina fihi ga waɗanda suke da kwatankwacin irin ra'ayinmu a kan shi minan abbas bin abdul muqallib yake nufi cewa kwatankwacin waɗanda ba su yi ilmu eh, ma yadda ba mu yarda da manzancin shi ba to su ma mutanen waɗannan irin ra'ayin mu ɗaya ba mu yarda da manzancin su ba don haka amma mun kare shi sun kasa kaiwa zuwa gare shi wanda ra'ayin mu ɗaya da mu da su dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa fi izzin min qaumihi kuma kun ga dai yana daga cikin buwaya yana daga cikin mai girma da ɗaukaka a cikin mutanensa wa mana mana'atin fi baladihi kuma yana da cikin hasana mai kariya kararri daga garinsu wato yana daga cikin wa'anda aka tare shi wata cuta ta wuce gona da iri ba ta kai zuwa gare shi ba ƙala sai ce faƙulna sai mutanen madina suka ce ƙarsa ni ina ma ƙulta mun ji abin da ka faɗa mun kiyaye fa takallam ya rasulullah suka ce ya manzo sallallahu alaihi wa sallam kai mana magana akan abin da Abbas bin Abdul Muttalib ya faɗa a shirye nake dan haka me kake so daga gare ni wani irin alkawari kake so ni ma ko wani yarjejeniya kake so ni da kai ya rasulullah dan haka ka faɗa mana فتكلم رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت a وكنك da Ubangijinka duk abin da ka so daga gare ni. Duk abin da kake bukata daga gare ni ko menene da kai da Ubangijinka da Allah duk abin da kake so ni to duk abin da ka ka ɗauka a shirya muke mu baka. Duk irin kenan, duk irin alkawarin da kaso duk sharaɗin da zaka ka bamu, duk aikin da za ka samu duk yarjejeniyar da za ka kulla yanda ka ga dama yanda ka so a shirye muke mu ɗauki wannan ya rasulullah wannan shine imani makwala cikakken imani da annabawa cikakken imani da addinin Allah shine duk abin da Allah yake so ga manzansa ya zamanto kai a wajenka shine abin sanka kuma shi ne abin yinka shi mutanen Madina suka tabbatar wa da mago sallallahu alaihi sallam. su ba su da wani sharadi ba su da wani abin da za su faɗa mushi kawai a shirye suke abinda shi da Allah suke bukata a gare su to sam an sam sun bi sun yi da kawai a faɗa musu fatakallama rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara magana fatala sai karanta alqur'ani wada'a ila Allah azza wa jalla ya tashi ya da'awa lala kafin ya fara magana sharaɗi sai bai karanta Alƙur'an. bayan ya karanta littafin Allah wanda zai nutsar da su ya buɗe sai sa da yawa mutane suke cewa idan an zo yin wani abu a buɗe da littafin Allah ko taro za a yi ko na abu a kirawo mai karatun alƙur'ani ya yi karatun alƙur'ani sannan kuma sai a ci gaba da taro sa shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam anan da zai yi magana sai fara karatu ya karanta alkur'ani sannan kuma ya da'awa wa razzaba fil islam ya kwadaitar mahimmancin shiga musulunci da abinda musulunci ya zo da shi qala sai ce ubayi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum zan yi mubaya'a da ku akan za ku kare mun duk abinda za ku kare wa matanku da iyayenku da ‘ya'yanku, duk abin da za ku kare ma ‘ya'yanku da matanku, to ni ma ku yi mun mu baya shi ne ku yi mun alkawari ku mun cappa cewa ni ma za ku kare mun wannan. Duk wanda ya kawo wa matanku a farmaki da ‘ya'yanku ba za ku kyale shi ba. Duk wanda ya cutar da ‘ya'yanku da matanku ba za ku kyale shi ba. Duk abin da ‘ya'yanku da matanku suka ɗauko ko ba ku sani ba ku suka ɗaukowa. Don haka za ku tsaya a kai. to yanda kuke tsayawa ga iyalanku to ni ma ku tsaya mun ka haka shine abin da zan yi mu baya a da Kala, qala fa akhadha al-barra ibn ma'rur sai al-barra ibn ma'rur ya rike biyadi ya rike hannun manzo sallallahu alaihi wasallam thumma qala na'am sannan yace iya rasulullah zami haka wallazi ba'athaka bil haqqi na rantsu da wanda ya aiko ka da gaskiya lanamla anna mimma namna'u minhu azurana wallahi za mu kare ta irin yadda muke kare mutuncinmu da iyalanmu ka bayi ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imana mu baya in dai wannan fa nahnu ahlul hurubi wa ahlul halqa mu ma abuta yaki wa ma abuta juri kirniya ne za mu iya tsayawa mu turge in muna yaƙi ba wani ɗayanmu da zai gudu kuma wannan ha wannan yaƙin da turbiyar da tsayawa ko a mutu mun gaje shi kadiran an kadir daga iyaye da kakanni haka tarihin mu yake ya rasulullah don haka kamar mu baya ka yi mu baya a damu mu mun saba daman da yaƙi kun ga a nan ne ake magana ana magana za a zo a yaƙa addini za a tsaya a yi musulunci za a kafa daular musulunci za a yi menene to amma tuni sun hango abin da suka hango ba wanda zai tsaya ya ce gaskiya zai yi daidai zai yi zai tsaya a addini ba a yaƙi addinin ba musamman ma a wannan gabar ta islamu siyasi za a shi ne babban abin jin tsoron duniya ne islamu siyasi shi ne a kafa daular musulunci shi ne babban abin tsoro ko a yau ba wanda zai tsane ka duk abin da za ka yi kira ka je ka yi kira ba ruwan muta ba ruwan turan yamma da kai amma yanzu ka zo ka ce a kafa daular musulunci to nan tashin hankali yake saboda ai babu wani abin da addini zai tabbata 100% sai da daular musulunci to don haka su wanda za ka ga ana yaƙa ana ne to islamu siyasi kuma hata musulmin tsoron shi suke ji ba ba har na kawai ba an musulmin duk ƙasashen laraba nan duniya ga baki ɗaya islamu siyasi suke tsoro duka kowace ƙasa abinda take jin tsoro to tafiya da manzo sallahu alaihi wasallam a je garin makka kafa daula za a yi daula mai shugabanci yanzu za a samu istiklal za a samu yancin kai yancin yin addini kuma a ɗabbaka dokokin Allah a cikin al'umma to wannan daular musulunci suke jin tsoro saboda in ta tsaya shi ne yasa duk kiran da za ka yi ka ta kira amma ka zo in kana so in kana jarumi ne kai to ka yi kira akan islamin siyasi a yau in daula gare ka in ƙasa gare ka sai jarumi matsoraci ba zai iya ba ka ce a zo a yi musulunci a tabbaka musulunci a shugabanci ba ma son wannan kwamatalar da ake a zo a yi addini a tsaya to wannan shine rigima yasa da yawa daga cikin duwalar islamiyya da ƙungiyoyin musulmi suka yarda da cewar to sai dai mu zo ta hanyar da kuka tsada mu shiga mu yi addini in muka ɗauki makami an fi ƙarfinmu ina za mu je a duniyar nan da take hannun waɗanda suke ba musulmi ba wanda marabu sun ƙware a dukkan wani yaƙi da komai da komai to bari mu zo mu shiga demokaradiyya kuke so a yi to bari mu zo mu shiga demokaradiyya saboda a matsayinmu na masu san tabbatar da addini abin da ya fi mana kusa wajen tabbatar da addini shine demokaradiyya ba mu ba mulkin soja mulkin soja ba abin da zai ma ba zai tabbatar ma da addini ba diktatoriya ne za a kama ka a ɗaure ka a kashe ka ba wanda zai ce danni a yau suka tari mitin a abuja suka ce sun yi kaza digiri za su saki kike nan doka ta tabbata ba za ka yi a mulkiya ba a naɗa sarki a ce mulkiya gado ne kawai ɗan gidanmu shine shugaba duk ƴaƴanmu su ne ministoci su ne gwamnoni famili guda ɗaya wannan musulunci ba zai taɓa ba yadda za a iya yin wani abu sai abin da wa'annan suka ga dama su za su sa yi abin da kuka ga ko salɓana duk wani system na mulki na duniya in ka ɗauke shi ko kuma gurguzu communism irin abin da rasha take kira irin abin da sin take kira irin abin da wannan shi ma atmosphere ɗinsa ba zai yarda bai baka dama ka yi addini don duk mulkiya duk komai an ce ba na kowa ba ne ba to amma hanya wadda take mafi sauƙi shine demokaradiya in an yi irin demokaradiyyar da 'yan demokaradiyyar suka ce a yi tunda sun ce hukumar sha'ab ne a rule by people to in dai haka ne kuma abin da sun tifu mutane suke so shi za a musu su za su naɗa shugaba su za su shimfiɗa komai to da yawa daga cikin kungiyoyin musulunci a duniya shi yasa ta kaga suna kira zuwa a yi demokaradiyya ba don wai demokaradiyya ita ce ba a'a don ita ce hanya mafi sauki da za a ba ka ka dan tabbaka wani abu da za ka iya tabbakawa domin in ba shi ba to ba kuma abin da za ka iya to ita ma demokaradiyya ga ta nan a yau ba bambanci da mulkin irin waɗancan din suna ce kawai wannan shi ne matsalar to kaga wanda suka tsaya shi yasa da yawa kuka ga ƙungiyoyi a Tunisia a Algeria a Sudan a Misir a ina ne wannan na Afirka muke magana suka shiga har da South Africa da su Rwanda su Senegal duk kasashen nan da ka gangan kungiyoyin addini sun shiga demokaradiyya ba wai niyyar demokaradiyya ita ce hanya wadda Allah yake so mulkuncin da yake so a'a ita ce mafi kusa gare mu wata ila mun shiga yasa zaka ga manya-manyan ƙungiyoyin musulunci kwanan nan har taro aka yi a Ghana na ƙungiyoyin musulunci da suke cikin siyasa amma ba ɗan Najeriya tsaye da aka gayyata mu ma albarkacin da muka sani muna tanni, muka ji ana taron muka je muka saurara me yasa ba sai mu bai sai ai ba wasu musulmi da suka dunkule ɗari bisa ɗari suke so a siyasance su kawo da tsarin musulunci ko a cikin ku kar ku ba abin da kuke bi sai kawai wayannan yan secularism ɗin iyayen da ku da malaman ku duk iyayen gidan naku wayannan marasa manufar su ne iyayen gidanku su ne ku malami ne kai ma dai kana bin pdp ko apc ko npc ko abc ko menene shi ke nan haka duk kuke bin wannan ba ku da wata tsari wanda kuka yarda da shi kuke bin tsarin ku to shine mu matsalar wanda kasashen duniya an fice wannan da yawa kala sai ce fa fa’atarar kaula dandanan sai aka yanke maganar barra walbarra uyu kallima rasulallah sallallahu alaihi wa sallam barra yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace warisna kadiran an kadir sai aka kace magana sai wani ya fara magana Wanene ne abul ibnu tayyihani halifu bani abdul ashhal sunansa abul yana daga cikin manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma shi ma na ibne yana daga cikin nuqaba waɗannan wanda aka zaɓa su zama monosoci su zama shugabannin usura usura ta mutanen Madina din su goma sha biyu da mazala yake a zo a gaisa kowane dangi su bada mutum ɗaya to yana ciki kuma shi wannan dama tun kafin zuwan musulunci yana kin bautar gumaka yana kira cewa a bautatawa Allah shi kaɗai kuma shine wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya hada abokantaka da shi da Usman ibn Mas'ud to sai ce faqala sai yanke maganar ka barra ibn azib kai yace ya rasulullah ya manzo Allah inna bainana wa bainar rijali ibala saboda shi yana da wani kaikayi kuma ya ga shi barra tuni ya tafi an za a yi mubaya ya bada shi kuma yana da wani abu da yake so ya faɗa to da haka kafin a kai ƙarshen abin a ce an yi mu baya ke sa ya maza ya shigo domin ya ba da uzuri saboda yana jin wani abu na ƙaiƙayi a cikin zuciyarsa ya zai kasance sai ce inna na wa bainar rijali ibala yace lalle tsakanin ni mu da yahudawa akwai alƙawurra da ƙawance ausu tana da shi hadarar tana da shi wa inna oha to ka sani yanzu za mu yanke su tunda mun yi mun shiga addinin ka ba mu shiga addinin na hudawa ba yanzu mun bi ka kamar wannan alƙawarran da muke da su na zaman lafiya da cinikayya da in an taɓa musu zo su kare mu hulafa'unmu ne abokanmu ne na harka yanzu in muka yi mu baya nan da kai fa ka sani ya rasulullahi kamar mun yanke ka ne ya'ni al-uhud alkawarin kamar mun yanke shi fa hal asaita in nahnu fa'alna zalika shin in muka wayi gari mun aikata hakan thumma azharaka Allah sannan Allah ya bayyana da kai duk aka amshi musulunci kai karfi an tarje a ila qaumika sai ka ce to shi kenan yanzu Maganar zama a Madina ya kare tunda Makka an karɓi musulunci to bari in koma Makka Wata da'a na ka bar mu tare da Yahudawa shi abin da kawai yake tunani kenan da an yi wannan mubayar an yarda da wannan maganar to kamar mun yanke wancan alƙawuranmu da abokanmu na tarihi kuma garinmu ɗaya muke zaune to kar kuma nasara ta zo makkar ta zamanto cewa ba matsala ba za a cutar da kai ba ba za a ma komai ba kuma ka tashi ka dawo makka kuma ka bar mu qala fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya burmushi da ya san wannan bai fahimci ba irin su manzo sallallahu alaihi wasallam ba suke wannan wannan ɗan duniya ne to sai sa ya murmushi domin ɗan duniya su ne suke haka sai an ci moriyar ganga sai a jefar da kwabrarta to ɗan duniya ne manzala sallallahu alaihi wa sallam kwata kwata ba zai shiga cikin wannan ba ba zai butulci ba yanda za a ce sa manzala ya jariya saboda ya san iyasin da aka yi mar da waɗanda za su iya yin haka shi da za ma ka taɓa hatta shakkanu ba bainal mashriqi wal maghrib tsakanin gabas da yamma ne ba zai haka ba sun matsala bal damu damu sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a jini da jini wato yanda zan nemi jini na in an taɓa ni yanda za ku nemi jini na haka zan nemi jinin ku duk wanda ya taɓa ni ya taɓa ku duk wanda ya kawo mu wani abu ya kawo ku in aka zubar da jini na za ku neme shi in aka zubar da jinin ku zan neme shi in ni na yi zubar da jinin wani tare za mu haɗu mu biya wal hadimul hadimu in za a rushe gidajenmu za a rushe gidajenku ko a wata ruwaya, wal hadamu hadamu inda aka binne ku nan za a binne ni ai makabartar ku makabarta ta ce a garin da aka binne ku a garin za a binne ni wato yana so tabbatar musu cewa ya zo Madina to nan makabartar ta take ba inda zai je inda aka binne shi din nan anan za a binne ana minkum lalle ni ina cikin ku wa antum minni kuma ku ne ni uharibu man harabtum zan yaƙi duk wanda kuka yaƙa wa usalimu man salam zan yi sulhu zaman lafiya da duk wanda kuka yi zaman lafiya da shi wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da su akhriju ilayya minkum 12 naqiban ku fitan mun mutum goma sha biyu su zama wakilan gidaddajinku da ƙabilunku ya kununa ala alaƙaunihim sai su zamanto su za su zama shuhada shaidu da aminci wanda za su lamuni duk abin da na yi da su su kuma za su je su sanar da mutanensu kaga an rage jama'a mutum saba'in sun zo to sai aka ce su fitar da mutum sha biyu sannan kowane bukun kowane gida da kakanninsu sai su fito mutum ɗaya to kai wakilce ni wannan wakilce mu su goma sha biyu ɗin nan sai su zo su wakilci al'ummansu fa aka raju minhum sunai ashara na ba suka fitar da mutum goma sha biyu ɗin nan minhum tis'atun min al-hazara tara daga cikin hazaran ne wa salatatun min al-ausi uku kuma daga cikin ausin aka suka fitar mutum tara baki ɗansu daga cikin hazarat mutum uku kuma daga cikin Shi ne a baya nake so in faɗa mutum tara daga cikin hazarat mutum uku daga cikin auki sai na yi kuskure na ce mutum sittin da bakwai da mutum uku daga can to wannan ne nake so in faɗa sai yanzu na tuna mutum tara a cikin mutum sha biyu mutum tara ne daga cikin hazarat sannan mutum uku daga cikin auki wa amma ma'adu bin ka'ab amma shi ma'ad bin ka'ab da ya bani riwayar wannan hadisin fa haddathani fi hadithihi an akhihi ya bani hadisin ya faɗa mu wannan hadisin daga ɗan uwansa an abihi daga babansa ka'ab bin malik abinda ka'ab bin malik ya faɗa wacce ruwayar barra ibn ishaq ya kawo sannan kuma sai kawo ruwayar ka'ab ibn malik saboda ni saboda ko wani ƙarin bayani a cikin ta qala yace kana awwala man daraba ala yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Albara ibn ma'ruf wanda ya fara sa hannunsa a hannun manzo sallallahu alaihi wasallam da farko shine Albara ibn ma'ruf kuma tataba alqawmi sannan mutane suka bi bayansa ake ta mubaya'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga dai mubaya'a ta zo ƙarshe falamma baya ana rasulullah yayin da muka gama mubaya'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallam sarha shaytan sai muka ji wani ihu kogi na shela an ɗaga murya daga shaytan min ra'atil aqaba a can samar aqaba din kan dutse bi as'adi sautin sami'tuhu qattu ba wani sauti mai nisa da na taɓa jin shi a duniya Shaiɗan yanzu bai karga ba duk da haye da labari bai san me ake ciki ba yana ta bincike ya ake ciki to Allah ya ɓoye mishi lokacin da aka shirya za a yi mitin ɗin bai iya ganowa ba lokacin da aka tashi da daddare ana tafiya bai iya ganowa ba lokacin da aka zauna mitin ɗin bai iya ganowa ba sanda aka gama mu baya'a, sannan ya farga shi ne sai ya ihu ya ce ya halar jubaji, wal jubaji manazil ya ku ma'abuta gidajen makka ya kira ƙuraishawa da sauti yadda dis sun ji a daren hallakun min muzammanin Wasu su ma'ahu sun ba ku ga Muhammad ba ne yake kira muzamman zai iya faɗan Muhammad wasu kace saboda zagi ne abin zargi ko saboda wani abu yake faɗa to bai fi ya ce Muhammad sai ce muzamman wasu ba da wanda suka ci sabon addini ma'ahu shin kuna da labari yanzu suna tare da shi kad ajma'u ala harbi sun yi taru sun haɗu akan yaƙarku kala aliyun ya'ani ibnu ishaq ibnu ishaq mai sira yake cewa ma yaqulu aduwullah muhammad aduwullah makin Allah ke dan baya cewa muhammad sai ce muzammam. to lokacin da wani wannan kugin ka baki daya ƙurashawa sun ji kaga kenan yanzu ya tona asiri to wannan zai nuna ma shi yasa malamai da yawa suke bayani akan wannan gabar na farko shedan ya fidda tsammani cewar zai iya tasiri a cikin wannan abin da aka yi ko yi wasu daga mutanen madina ko mutanen makka ko wani abu musulmi muminai shi yasa ya zo shelar wannan dan mutanen makka su sani su zo su ɗauki mataki a wajen saboda da sun sani ai ba za su yadda yi wannan bai'ar ba da sun sani farmaki za su kawo wajen saboda wannan bai'ar kamar yadda shi dan ya wakilce da kamar ijma'i akai akan yaƙa su duk da ba a maganar yaƙi amma an ka zo ka kafa daula ka tsaya to ka san cewa dole za ka tanadi abin da zai kare daular nan kuma duk wanda zai tinkari daular nan ya kawo mata wani matsala an san ba za a tsare ba sannan wanda yake nuna shaidan bai san gaibu ba domin da ya san gaibu da tun farko ya san me aka yi sannan kuma wanda yake nuna rauninsa ba ne shi mai rauni ne tunda yanzu ya bayyana rauninsa ya nemi mutane su zo wayanda yake gani masu bautarsa masu binsa su zo su yi wani abu sannan wannan yake nuna ashe ubangiji madaukakin sarki in ya niyyar cika al'amari da afkuwarsa ko shedan da Allah ya sanya ba ma ganin shi kuma yana tafiya a cikin mu kamar jini domin yana yanda ruwa yake gudana da yanda jini yake gudana haka yake iya tafiya a cikin jijiyoyin mu haka zai yi iya siffantuwa da siffar da yake so da wani kata'is ne wasu keɓantattun abubuwa da Allah ya wa shaidan da aljannu duk da haka ashe ba su da ƙudura ba ƙudura mutlaka suke da akwai ba sai abin da Allah ya ci. Sai sa ba a jin tsoron su ake jin tsoron Allah. Sau da duk yanda suka kai da ba ka ganin su za su iya shiga jikinka za su iya komai sai Allah ya so. kaga duk yanda suka kai ɗannan nan su cutar da su amma ba su kai ga cutarwa ba saboda ni saboda Allah madaukakin sarki ya kare wannan al'amarin zai tabbata kuma wannan yake nuna cewa ya san cewa za a tsora libna lubna ula za a tsora birgi ko bulo farko na daular musulunci daga nan ya san yanzu ɗaukaka da kambaban addinin musulunci yawo daga wannan mubaya ya san manzala sallallahu alaihi wasallam zai hijira ne zai koma madina za a kafa daular musulunci ta farko a duniya sannan wannan daular in ta kafu ya san cewa shi kenan musulunci ya kafu to shi yasa yake so ya harbi tso mutanensa su zo su yi wannan abubuwa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce haza azabbul akabati yace wannan shine shaytan domin sunan shi azabbul aqaba wa huwa al-hayya manzo sai kwatanta shi da bakin miciji mai cutarwa yace azabul aqaba wasu ka ce azabbul aqaba mummunan kama da manzo Allah ya siffanta shi haza bin ajyaba wannan dan ajyaba ne shi ma mummunan ya faɗi ya siffanta shaytan da wannan munan nan lokacin da suka ji wannan sautin da ihu to suka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam menene suka ce wannan shaytan sai manzo Allah ya ce isma ai adu wallah ya kai matsayin Allah ka ji amma wallahi la akruhanna laka na rantse da Allah na lalata al'amarinka an gama zan lalata al'amarinka wato abinda kake nufi na cewa wannan bai a samu fashal ko mutanen ƙwarai su zo su kawo mana ɗauki ai kafin ku zo mu zo mun gama duk abin da zamu an gama duk abin da kake nufi na warware shi wato wannan ihun da kai da ka kira mutane ga baki ɗaya ba zai fa'idantar ba ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا الى رحالكم wannan shine kowa watsu yanda kuka tafi daban-daban kowa ya tafi masaukinsa daban-daban shikenan uku su nan biyu su nan biyu nan aka watse babu kowa kaga dai ko dai mutanen makka sun zo ko yaya ne sun zo ba za su samu ba kala sai ka'ab ya gina malik ya jiya faraja ana faninna hatta asbahna muka tafi muka yi bacci a daren har muka wayi gari ma asbahna gadat alaina jullatu quraish yace yayin da muka wayi gari kawai na wace mun tsallake ko qala fa qala lahu al-abbas ibn ubadah bin nadla sai abbas ibn ubada ibn nadla yake cewa ba a saka haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ya rasulullahi la in shi'ita lananilanna ala ahli mina gadan bi asiyasina yace wallahi in ka so gobe za mu zama kamar tururuwa za mu watsu amina da mu. wato nan take ma yanzu a fara yaƙi shi abin da yake cewa ke saboda hamasa Cewa ya rasulullahi ba dai sai dan yayi wannan in ka so ma gobe kawai ayi ta ta ƙare tun aminan nan Kala fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lam umar bi zalika sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba a umarce ni da haka ba tunda lokacin ba a umarci manzo sallallahu alaihi wa sallam da yaki ba uzina lil ladina yuqataluna bi annahum ba ta sauka ba sai a madina ba a musu izini ba kuffu ku, Allah ya ce wa kai abinda a lokacin aka ce wa mambo sallahu alaihi wa sallam da sahabbanta ku kame hannayenku ku tsayar da sallah Sau da ana marhalatin tufula marhala ce ta farkon addinin musulunci ba dole in za ka yaƙi sai ka riƙe sababi ba wata hamasa da za ta sa ka yi yaƙi da yawa a irin wannan gaɓar za mu fahimci cewa abinda musulunci yake nufi ba wai kawai yanzu haka ɗin nan muna da hamasa muna da komai ba na shari'a dole ita za kawai mu ɗau makami dole sai mun ɗauki mun bincike ne a watsa ɗin na farko muna da ƙarfi da isassun makamai da isassun mun tsaya da kanmu muna da gwamnati tabbatacciya da za ta kare wannan to duk makaman da aka ɗauka ba da wannan daula ba ba da lafiyayyen gwamnati ba ba da lafiyayyen tsari ba to zai zama to ɓarnar da zai wa musulunci ya fi amfanin da zai yasa duk zaka gani shi yasa kake gani so da yawa turawan yamma da yahudawa suna bala'in son su ga masu kishin addinin da suke shari'a shari'a sai su zo su shigo cikin su su kawo waɗansu mutane masu ajiye mu su ɗage wando su samu asuwaki har su zama ma suna daman suna da mutanen su takassus wanda sun karanta shari'ar musulunci sun haddace qur'ani sun haddace hadisai su zo su cikin ku musulmi ne su su suke ba da sallah su ta caji a ɗau makami kuma su za su nemo makamin da kuɗi a fara saboda su ƙara kai musulunci ƙasa yin wannan yana da amfana a wajensu da yawa amfani na farko shine a ƙyamaci musulunci a duniya duk waɗanda suka tada ƙayar baya tun daga jihadin islami a misir da boko haram da wani duk waɗannan ɗan ƙungiyoyin da rogue isis da sauransu wanda aka neme su ma lokaci ɗaya aka rasa sun gama sun mishin ɗinsu wanda suka lalata suriya suka lalata iraki suka lalata ƙasashe suka shigo libya suka lalata ta duk su ne manya-manyan kwamandojinsu sai ana fito da sunayensu duk yahudawa ne kawai da mutum ya gama mishi ɗin shi zai aske gemun sa ya je rawanin sa ya sa can kai a tura shi wata ƙasa hutu ya gama mishi ɗin shi yasa lokacin da suke samun makamai da motoci da menene ya rasa wa yake sanar sanin to duk an yi wannan ne an kai musulunci ƙasa domin ne domin za a nuna kuma duniya irin wannan ƙona masallaci da ƙona kasuwa da mutane suna sallah mutum ya riƙe bindiga a ƙofar masallaci yana Allahu akbar yana harbin masu sallah masu sallah suna Allahu akbar wani bature ne mai hankali zai shiga wannan addinin wanda ɗan addinin yake kashe mai addinin mai bindigan yana kisa yana Allahu akbar wanda ake kashe yana Allahu akbar to wani sabo kake nema kuma ya shiga addini wannan kaɗai ya isa da an haska wa turawa sai su ce wannan addinin ta'addanci saboda wani sha'awa addinin zai ba ka? in ka shiga ma ɗan uwanka da addinin zai harbe ka da bindiga kuma yana tunanin shahada yanki sannan wata gudunmuwa da taimako da za a yi to an samu hanyar da za a tare ta yanzu nan ka tashi kana taimakon addini kana menene za a ce ma terrorist kake taimako wannan yan tawayen yan boko haram ko yan isis ko yan menene da suke kaza suke kaza suke kaza kai kike su tantar su a tsoratar da kai shikenan sai ka kame kudin ka kai shiru ba ruwanka da taimakon addini shikenan sai ka rike kudin ka su kuma sai su yi ta taimakon kiristoci da kuɗin su suna gina musu cocina suna ba su kuɗi suna ba su ne ko kuma ku ciki ba za ku iya taimakon addini ba duk wani ne kuɗi ko a Najeriya ko a ina ne da an haska ma kai ka zafi wannan nan sai ka ne shi yasa da yawa masu taimako a ƙasashen Larabawa Saudiya Kuwait Qatar ina ne suka daina wadanda kana aiko da miliyoyin kuɗi ƙasar Afirka a yaɗa addini a yi ne ne to da an zo an ce ma to terrorist kake aika an kama ka ka kwaci kanka da kyar. to sisin ba za ka maka a asiri ba kaga duk halin da za a bi dai daga ƙarshe maƙiya addini ne suka yi amfani da masoyan addinin da hamasa ce ba tare da ƙa'ida ba ba tare da manhaji ba suka yi amfani da su suka cimma addinin ba su sani ba shi yasa to da yawa ɗaukar makami warewa yin kaza ba abin da zai haifar shi waɗannan ababa gwarazan da matasa mahaddata alkur'ani da da'in sun tsaya za su yi wa addini aiki a ci nasara dubu nawa ne aka zo aka kashe su a maganar boko haram dubu nawa ne aka kashe su gwaraza injiniyoyi manya-manyan makaranta a boko wanda da sun shiga suka tsara suka yi abin da za su iya yi a gwamnatance na da adalci na menene sun kamanta abin da za su iya kamanta suna da uzuri wajen Allah amma ka zo aka karkashe su har yanzu kuma ake fama da matsala duk wanda kuma suka ba buɗe kofa duk wanda ake so a kashe to sai a kashe shi shi nan an rufe kes din yanzu ana zuwa ana kashe ka aka ce yan boko haram ne ko kuma aka ce yan ta'adda ne ko yan ISIS ne shi ke nan ba wanda ba zai ƙara bincike sai dai a rufe kes din kaga duk wanda yake so ya kashe wani sai shiga wannan rigar kawai ya kashe wani shi ke nan an wuce saboda sun sa kisa ya zama wani abu mai sauki shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake lam umar bi zalika shi sa da yawa daga kungiyoyi da suka sani wasu suka shiga amalin siyasi duk da yake ko ka shiga amalin siyasi din ma sai kai taka tsantsan dan wanda kake mu'amala da shi sun fika wayo kuma sun fika sanin duniya dan Allah su yake musu su ne wanda Allah ya ce ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya sun fi ka sanin duniya sun fi ka kuɗi ko'ina suna da ejen ɗinsu suna da ƙungiyoyin leƙen asirinsu ta ko'ina da haka mutane daban-daban in sun shiga addini mu dai abin da muke mu abin da yake zuciyarmu cewa ko yaya ka samu dama ka kautar da barna kashi biyu cikin ɗari shi za ka iya kashi biyar cikin ɗari kashi goma cikin ɗari to ka yi abin da Allah yake so sawa'un kastam ne kai soja ne kai ɗan siyasa ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai wane ne ɗan kasuwa ne kai a sana'arka da abin da kake iko da ya baka mu abin da muka yi imani da shi shine wannan shine tubalin farko na taimakon shari'ar musulunci Ka yi shari'ar a kan kanka shi ne tubalin farko ina siyasa ina gwamna ina ɗan majalisa ina chairman ina kansila ina principal na makaranta ina headmaster ina DCO ina kowane mukami ne daga cikin mukamai na yi amfani da wannan ban zama corrupt ba na rinka cinye kuɗin mutane ina karkata abinsu da su yadda shugabanni suke yi ni na zama nazi, tsarkakakken da ba fasad ba barna a ciki kuma na taimaki addini wajen yin adalci duk masu haƙƙi a ƙarƙashi na na yi ƙoƙari na bayan musu da haƙƙinsu wanda aka zalunta na yi ƙoƙari na ƙwato musu na hana azzalumi zalunci na yi adalci tsakanin mutane na ba da gudunmuwa ta iya gudunmuwar da zan bayar inda dukkanmu musulmi za mu ba da wannan gudunmuwar ai mun tsayar da addinin musulunci a daular mu ba sai mun yi shela mun kafa shari'a ba shi sa wani malami yake ce aqimu dawlatal qur'an fi nufusikum taqum ala ardikum ku tsayar da daular musulunci a cikin zukatanku za ta tsaya a ƙasar ku wajen ba a shari'ar musulunci ba a komai ba an ba baka lasisi ba ne ba kana gwamna ko kana chairman ko kana principal ko kana wani md ko kana wani as ko kana wani inspector of police ko kana wani commissioner of police ko DPO ko director DSS ko ma duk abin da zaka zama ko daf a local gannan ko chairman ko wani provost wai ba wai an baka takarda ce a fili ba kai abin da kaga dama don ba a tsarin musulunci a'a kai daga ina kake kuma ina ka from where you are daga musulunci kake kuma wajen Allah za ka koma Da haka babban ligasi na ƙarshe ligasi na ƙarshe da za ka yi tinkawo da shi a gaban Allah shine ka taimaki addini a damar da Allah ya baka duk wanda Allah ya ba shi dama bai taimaki al'umma ba bai taimaki addini ba to wannan damar sai ta zama mar asara da wayo Allah da da za sani ranar tashin alkiyama in Allah ya baka dama za mu karanta a gaba ku ji yanda waɗanda suka yi suke da dama suka yi amfani da damar su kuma haka Allah yake in ya baka dama kai amfani da damar ka in ka tashi gaban Allah ya Allah na zama ciyaman a gwamnatin da ba musulunci ba na zama gwamna a gwamnatin da ba musulunci ba na zama shugaban kastam a gwamnatin da ba musulunci ba na zama DCO a wajen da ba doka ba amma ya Allah duk wanda aka zalunta na yi ƙoƙari na kwaso mara duk azzalimi na yi ƙoƙari na karya shi ya Allah ban saci su ba na musu abin da ya dace na bada ilimi ingantacce na bada tsaro na bada ruwan sha na bada lafiya na bada da karatu na bi kaza na yi kaza na yi iyakar ƙoƙari na ban iya bacci ba saboda in sauke haƙƙin da ka dora mu ko shakka abin da ba ka yi ba ya fi ƙarfinka Allah zai baka uzuri amma babban haɗa da babban musiba ka shiga kwama talar da ba musulunci ba kuma ka yi abin da ba'idun anil islam ka nesanta kanka da musulmi a mu'amalarka ba ka da bambanci gara ma wani kafirin da kai Sun yi amfanin sallaka da azuminka in kai ɗan kasuwa ne shagonka gara in je shagon jacob in na fito ga shaguna a sabon gari ko a fari gara in shiga shagon arne in saya da in shiga kana musulmi da tsadarka da muguntarka da ƙaryarka a kasuwanci kuma ka je ka ce kai ba a shari'ar musulunci kai shari'ar musulunci kake akan min ba da aula bayan ba a shari'ar kai ma ka cutar da shari'ar a karantar ka a ka cutar da shari'ar to ya cutar da shari'a ba ba shi yasa duk halin da mutum ya samu kansa ya ba da gudunmuwa wajen taimakon mutane taimakon addini tsayar da abubuwa kana zama principal wallahi abin da za ka kawo a makaranta wanda ƙila ya zama sanadiyar shiga aljannan ka aiki kuma duk mun gani waɗanda aka ba su mukamai suka yi abubuwan da suka yi a wajen har gobe suna magana har gobe ana musu addu'o'i a inda suka tsaya suka yi wannan shine hakikanin abin da mu ba shari'a gudunmuwa ba wannan gauga'iya ba ba wannan ihun ba ba wannan a ɗau makami ba ba wannan a tada fitina ba a musamman mu waye ne muke so mu kike nan mun ba shari'a gudunmuwa Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka agaza mana da agazawarka Allah ka taimaki musulunci da musulmi a duk inda suke Allah ka taimaki mutanen Falasɗin Allah ka agaza musu Allah ka karya Yahudawa da masu goyon bayan su da yan kanzagin su Allah ka kawo mana dauki a kasar mu Najeriya Allah ka taimake mu ka taimaki shugabannin mu ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka ba sa albarka a rayuwar mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام wa ورحمه